sauraron studio kalangu barkamu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalangu a yau studio kalangu tana mai nasurwa inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske kan batun fyaɗe a wannan yanki na mai nasurwa ta kaka za a yi a magance wannan matsala rike cewa dai da farko wato batun fyaɗe abu ne ake aikata shi ba tare da yardar mutum ba akan tilasta masa ko kuma ake iya shamata shi ko kuma ake mishe barazana wannan matsala ce kawar wani bincike na enfpa ya yi a shekara ta 2021 inda ya bayyana cewa batutuwan da suka shafi cin zarafin mata a cikin rayuwa ya kai kashi 29 da sifili sannan ya shafi mata da kashi da biyu sannan kuma a bangaren maza ya shafe su da kashi da uku. batun fade annoba ce a cikin al'ummar Nijar inda a kowace safiya mace ana cin zarafinta ya mace kuma ana mata fade sannan kuma ta ɗiya macen ake mata auren doli a cewar shugabar ƙungiyar nan ta kare mata da ɗiya mata a cikin iyalai da ake magana kan batun wato fade a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar yankin dai difa na da kashi biyar da ɗigo shida a cikin ɗari kashi mafi kankanci a dukkan faɗin wannan ƙasa tamu sai dai sannu a hankali wannan yankin na fama da wasu al'amura na cin zarafi musamman batun fade matsalar da kuma take jan hankalin magabatan wannan yanki musamman a game da batun fade kan ƙananan yara wanda kuma magabatan wannan yanki suke dukufa domin magance ita wannan matsala. Domin tattauna wannan batu na fade a wannan yanki na Minisurwa da kuma yi hanyoyin da za a bi a kawar da wannan matsala a nan ɗakin magana koko in ce a nan masarauta wato Minisurwa muna tare da wakilin sarki Malam malam bulama kacalla kacallu wanda ke wakiltar saki na gode allah ya saka da alheri sannan kuma ina tare da malam mustapha bagudu shekarau wanda yake na ofishin kariyar jama'a service de protection kenan na gode allah ya saka da alheri sannan kuma ina tare da amadan kare malam ibrahim ɗaya daga cikin mata jagorori a wannan yanki na menisurwa na gode allah ya saka da alheri sannan kuma ina tare da malama ko in ce madan reki mani ɗaya daga cikin 'yan mata jagorori da da kuma ke cikin wani komiti na kariya na unguwar Jamburu. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da kamar da na bayyana muku wato batun fyaɗe a wannan yanki na menisurwa kuma ta kaka za a magance ita wannan matsala. Bari fara da ku wakilin sarki. Shin wannan matsala yaya sarakuna suke kallonta ko kuma ana ya kuke kallon wannan matsala ta fyaɗe da take son ta zama ruwan dare game duniya. a'udhu uzu minash rajim bismillahir rahmanir rahim to haka ne kamar yadda ka faɗi wannan abubuwan akwai shi mun san da akwai shi kuma babban matsala ne wanda yake ciwo mana tuwo a koriya kuma cikin wanga eh, yadda muka ɗauki mataki tunda mu fuskanta akwai wani matsaloli wanda yake gudana da an san jifa-jifa ake ji amma to ya kasance yanzu abu yana kara yaduwa to bisa wannan mun zamna tare da mai martaba an yi nazari kuma an kirawo duk masu gara an kwatanta musu wanda ya kamata a waya mutane kai bisan kariyar yara da irin wani abubuwan da yake faruwa. Na gode za mu sake dawa da ku a cikin wannan gundarin mahaura. barin zo gari ka Malam Mustapha Bagudu shekarau na ma'aikatar kariya ko Service de Protection shin ya kuke kimanta ita wannan matsala a wannan yanki na Minisurwa. To assalamu alaikum. Eh, gaskiya na ji daɗi sosai eh, da wannan dama da aka bamu na mu zo mu tattauna bisa wannan matsalar da take nan tana afkuwa a nan wuraren ita dai matsalar fyaɗe na farko eh, ya kamata a san cewa akwai shi akwai shi saboda kowane lokaci ana samun ƙorafe-ƙorafe eh, nan a fannin sarviskin namu ko wurin justice ko komisariya ko kuma gendarmerie za ka ga mutane suna kai kokensu wani lokaci kuma sai ka iske um, kamar sai abun ya kai wani matsayi sannan ake zauwa lokacin da ba a iya magance shi to a takaice dai abin da za ni iya ita dai matsalar akwai ta kuma tana ɗaukar tana tana sauya paske a lokacin nan kamar ɗauka muku in kuka ɗauki ma statistikin 2020-2021 ba ɗaya suke kamar ga 2023 ba abun yana ba mu tsoro sosai saboda in kuka ɗauki wannan sabon shekara ta 2023 gaskiya abubuwan eh, sai in ce dai sai dai godiya amma dai abubuwan dai gaskiya sun ƙara tabarbarewa. kamar an ɗauki wato alƙaluma na ƙasa ana ganin kamar yankin difa musamman ma eh, eh, babu wannan tsanantar waɗannan matsaloli na cin zarafin mata musamman batun faɗi kuma kana cewa a yanzu wannan matsala tana sake salo. Eh, kakku manta cewa difa tana cikin wani eh, yanayi na insecurity a da abubuwa ne wanda ba a sani ba a cikin wannan jiha ta, difa ba amma wannan eh, mai ake cewa lokaci da muka tsinci kanmu a ciki na rashin tsaro da na harkan kaman tsaro ya, lalace to abubuwa da dama suke afkuwa abubuwa dama suke shi shine yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa wannan fyaɗen nan saboda mine ne in ka ɗoka yanzu mutane ne suke tasowa daga wani wuri su zo kamar yanzu zan ɗoka maka misali mutane sun taso daga nigeria suka dawo a nan nijar in suka zo kahin suke samun eh, a kula da su kara zube ake zamne don akwai wanda suke amfani da wannan dama saboda su zan kima yara eh, eh, surtu ƙanana ana musu fyaɗe don mutane ne masu rauni mutum ya taso daga cikin wani eh, yanki wata annoba ta tado shi ma wani yaƙi ne ma wata eh, eh, ma wani ruwa wani ruwa ne ko roshi ko kuma ɗansa abubuwa sai ya zo bai da abinci bai da abin sha to wannan dama ce ta wani wanda yake da ɗan abin shi ya amfani da shi saboda kaga ya yi ma wannan yara na gode malam mustapha za mu zo mu tattauna a cikin gudarin wannan mahara musamman kan wannan matsala ta faɗi a wannan yanki na minisurwa eh, madan kare malam ibrahim an san da kuna ɗaya daga cikin mata masu faɗa a ji a wannan yanki na minisurwa shin a matsanki na ɗiya mace ya kuke kallon al'amarin faɗi musamman ma salamu alaikum da hari muna ma studio kalangu godiya da ta kamo kan wannan muhawara wanda ya ci ci muna tuwo a ƙwarya wanda ya dame mu a jihar mu mun gode da wannan mu a matsayin mu na mata abun da muke gani wannan abun abu ne babban abu matsala sabuwa dal wanda ba a san da ita ba me ba a san da ita ba da wannan abubuwan babu su a nan in ka ji ma ne jifa jifa kuma ba saman yara ƙanana ba mm. to yanzu yau lokaci ya sauya yadda ɗan uwana Mustafa faɗi zuwan wa'ansu ya kawo suna aikata al'adan da suke yi a can tunda su kaman lejan da nigeria wanda suke kusa da mu wannan su ba su ɗauki faɗe a bakin komi ba mm. za su yi faɗe kuma za su sha saboda shari'a mu daban ne to yau ya kai ana amfani da wannan kenan saboda insecurity da muke ciki mutane sun kau da kai ga saman wani abu wannan insecurity shi ya dame mu alhali fyaɗen nan yana nan yana cin guri da yawa mm. saboda sai a muka abu mu mace sai ka ce a ba za ka je ka faɗi ba in ka faɗi ka tona ma gidanku asiri ko ku mm. asiri har ya kai kun ba masu yin ƙarhin sake wannan abu duk mm. wanda baka kai ƙara ba aka nema ma wanda aka ma wannan abun hakkin shi kenan gobe dole zai yi Yo kamar eh, yanzu ala misali ita wannan matsala ta eh, faɗi kamar eh, kin ɗauko zancen mutum a aikata ma nashi sai ki zuwa ya bayyana saboda ka a tona ma iyalinsa siyi shin wannan baki ganin kuma matsayinku na mata jagori tashi tsaye haƙƙin domin ku yi kokuwa ku wayar da kan mutane kan ita illar wannan tabi'a wannan wayar da kai kullum ne ba sahi ba dare kullum ne muke wayar da kai da cewa in ka kai mutumin da ya maka laihi wajen kara neman hakinka ba ka ci zarafin shi bane nema ma yaron ne zarafin shi to ka san nan akwai al'adar mu wannan al'adan ita ce ma take danne komi wato ta tawakali ga Allah ta tawakali ci an bar ma Allah <laughs> to kuma alhali eh. in ka ce ka bar ma Allah ka ci zalin yaron yadda ya faɗi ne sai abu ya lalace ya kai wani yanayi an kai shi likita likita da ka kai sai ya tambaye ka me ya same shi da hari to a lokacin ake neman su kenan a cikin in ka ji an ce maka yau an yi fyaɗe goma inda gaske ka bibiya an yi ɗari hmm. da ket ake faɗin goma to kuma masu faɗin goma nan mutane suna musu wani kallo duk da wayan da kai muke musu sai suke cayo in ka ce ma ɗan ka yan mata an mata fyaɗe gobe wa zai zo ya aure ta ba su diba ga consequence kar aje ta zama tana da ciki juna biyu ko kuma ta dauko wani cuta a ba su diba wannan duka su dai kawai su kimanta mutuncin su ne shi ne wannan yake bada wahala to ba ku ganin eh, eh, watakila kamar suna da gaskiya gaskiya ba tunda yanayin al'umma yanayin tunanin al'umma har yanzu bai canza ba na irin waɗannan matsaloli a zo a bayyana su ta yadda za a samu hanyar da za a magancewa ni abin da sa na ce muka bai su da gaskiya in su ba su iya bayyana ba su faɗin waye akwai societe civil ela ana iya kiran su a ce ga abin da ya faru kai wanda abin da ya faru baka je ba ma ka tsaya a wajen shari'a za a yi shari'a na a ƙari kenan ba su dole ba sai an ce kowa ne kuma ko an ce wani ne wai wani tonin asiri ne ya wuce ka rufa ma wanda ya ma ka fyaɗe kuma ta fito da ciki wa zaka ce mata ciki ai bo me ka ce ran da aka mata faɗin rannan wannan abin ya same ta ni na ga wannan shine rufin asiri mm. da a ce a'a daga baya ba a san a zo ana kame kame ina gode eh, eh, madan zan sake dawowa wajen nake eh, rike mani a matsayin ke na matashiya ya kuke kallon wannan matsala ya ne tana firgita ku abin da yake damu matasa yanzu dai gaskiya harkan faɗi yana ci mana tuwa ƙwarya ya zama mana ta'addanci wanda yake hana mu kwanciyar hankali gaba ɗaya yanzu harkan faɗin nan kamar yadda wannan ruwan kare ta ce faɗin nan ana yin shi ana cikin yin shi an san inda ake taya a ɗauki kamar hukunci sai kaga kowa ya danne kamar kom kana tsaye kai da akai kai da kai magana al'umma ta ga in ka je ka gama manya kamar ka shiga hakin su ne kuma ana kare ana cewa faɗin nan dan me ba a fuddo shi suna ganin kamar in aka bar an ma ɗanka faɗi an bari a ruwa asiri kamar ganin suke a ruwa mata asiri amma ba a ruwa mata asiri ba tunda na ɗaya akwai cuta yanzu a duniya akwai harkan yoyon hutsarin nan akwai ciki akwai abubuwa kala-kala kenan kawai wanda mutuncin ɗanka ya mishi faɗi gaskiya bai nemi zaman lahiya da kai da shi ba gwara duniya duka ta sani a lokacin da aka yi abu hausawa suke cewa karhe da zahin sa ake dukansa kenan abu lokacin da aka a fito a yi shi a yi hukunci a yi shari'a shari'a ta ba mai gaskiya gaskiyan shi wanda bata ba shi gaskiya ba a hukunta shi a zaman lahiya wasu suna ganin cewa wani bi 'yan matan sukan zama da laihi saboda wani bi kamar shigar da suke yi ita kankanta tana zama matsala ga masu neman su yi faɗi to gaskiya wanda ya ce shigan mace yana sawa ya ma mace faɗi ya so kan shi ne yanzu mun zo lokaci ne wanda bai yayuwa ne ka ce mutum kawai ka comportement din shi ko ka hukunta shi ka ce wannan dan iska ne ko kuma za ka ma wannan faɗi shi comportement in dai ka ka zuciyanka ne sa comportement din mutum bai ya saka ka sa wani a baranka haka mishi faɗi akwai wannan kuma akwai wani faɗi ba inda hijabi kake sake da me ya kai akwai yara ƙanana wanda suke da shekara shida ka ga dattijo babba ya musu faɗi su kuma me aka gani a jikinsu kuma akwai dotijo wanda zaka ganin ya tana da shekara uku mutum mai shekara sattin mai shekara uku da ya baya tsuke jikin shi bella ce ko zaka tsiranci shi mm. zaka ga ya ma ya faɗi sai a yi rufa rufa har ya kai ga mutuwa ma ya ta halaka in kai magana anguwa sai a ce kai baki gare ka a'a yanzu ai muna tare da wani muna tare da wani lokaci kaza a'a muna mutunci da shi ina mutunci wanda nemi danka ya keta ma dan karshen mutunci ya ma danka faɗi to yanzu eh, ya kuke ku a matsayin ku na 'yan mata jagoro da kuke cikin kwamiti na sa ido da kula da kare al'umma wani kokari ne kuke yi to gaskiya yanzu muna kokari da dama zan baka misalai kamar kokarin da muke yi mm. na harkar sensibilization wayar da kai mm. akwai na biyu kamar muka zauna cikin biki muna zantawa tsakaninmu mm. abun nan kaza da kaza anan muke yayya da magana kenan kima in kika ji kina iya gaya ma wani da muka haɗu da wani a guri kaza ka samu foro na harkar. faɗe gashi gashi gashi mm. a'a ni ma amma ta faɗe to bari mu taimu nemo wani ni kuma kuka zo kuka ci mini wani ne ban na nuna da ku kuka zo kuka gaya mini barantana a nemi ni a wajen shari'a ina iya tahiya in gaya ma babba ya tahi kenan su hauda su tun da aikin su ne a yi shari'a da su wanda shari'a ta kada kenan su amshi hukunci. Mm, ina gode zan sake dawa gare ke eh, malam bulama kacallu shin an san da sarakuna suna taka muhimmiyar rawa wajen wada kan al'umma da ɗaukan matakai na shaidawa hukumomi halin da ake ciki a game da wannan matsala ta fade eh, kuma eh, wannan ya sa ƙungiyar kyon lafiya ta duniya eh, ta kan hulɗa da sauran majalisar ɗinkin duniya ta kan hulɗa da sarakuna saboda su ne suka yi kusanta da al'umma shin wani ƙoƙari ne a nan wannan masarauta taku take yi na ganin cewa wannan matsala an kifar da ita To, mu